karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da 114 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da zuwan annabi musa alaihi salatu wassalam zuwa ga fir'auna ya kiraye shi zuwa ga Allah ya kiraye shi zuwa ga ya sake banu isra'ila ya daina azabtar da su bisa zalunci fir'auna ya yi yunkuri irin yunkuri na azzaluman shugabanni domin ya murkushe wannan da'awa ta annabi musa da ɗan uwansa annabi harun alaihi wassalatu wassalam to ƙarshe bayan ya baje dukkan bayanai da dalilai ta hanyar waɗannan mu'ujizozi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a gaba ga fir'auna fir'auna sai ce waɗannan duka tsafi-tsafi annabi musa ya zo da su annabi musa ya ce wannan ne tsafi a taƙoluna lil haƙƙi lamma ja a kun a sihirin haza annabi musa ya ce aiken allan shi ne tsafi wala yi ƙirƙus sahirun ya ce ai matsafa ba sa nasara in dai har tsafi ne ya ce aje tafiya Allah zai bayyana da gaske to ƙarshe fir'auna ya raka ma makusantansa ko suka raɗa wa fir'auna وقال وقال الملأ fir'auna, قوم فرعون إن هذا sahirun أليم suka ce wannan masihirci ne ƙwararre abin da ya zo da shi na tsafi domin ya da ku daga cikin ƙasar misira da shi da ɗan uwansa su samu matsayi wadda za su samu ɗaukaka to sai ne nemi shawara na manyan mutane da suke tare da shi suka ce a jinkirtar da annabi musa da ɗan uwansa annabi haro a je a gayyato manyan matsafa domin su zo su kure annabi musa a gaban jama'a fir'auna ya jinkirtar da annabi musa da annabi haro ya kuma tura cikin garuruwan misira a gayyato ƙwararrun matsafa domin su zo su kalubalanci annabi musa da ɗan uwansa annabi harun alaihi masalatu salam. aka je aka gayyato matsafa suka zo ga su ga fir'auna suka tambaye shi lada da zai ba su in har suka yi galaba a kan annabi Musa a inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibi suka ce muna da wani lada akwai sakayya idan har muka yi galaba a kan annabi Musa kala na'am yace musu akwai wa innakum idan da minal mukarrabin ya ce kuna cikin makusanta ne za a ba ku mukamai wadda za ku zama makusanta gare to akan wannan aka yi jinka kaga dai ai duka neman duniya ne annabi musa alaihi salatu wassalam ya musu nasiha ya ce musu da taftaru alallahi kariban bayyanci da kumbi allah ya ce musu ku ji tsoron allah kar ku kirkiri kini ku jingina ma Allah kar ku kirkiri wani abu ku yi musun ayoyin Allah da shi domin Allah zai azabtar da ku fatanazaqu amrahum bainahum wa asarru najwa suka je suka tattauna a tsakaninsu in hazani da sahirani yuridani an yi kurjakun min arzikum bi sihirihima wa yadhhaba bi tariqatikum cikin musla fa da kun thumma atu safa suka ce to kowa ya je shirya za a shigo filin taro inda za a buga a sahu saboda ka matsafan ma jinsi jinsi ne ma'ana kashi kashi misali mu ce akwai na jiha kaza akwai na jiha kaza akwai na jiha kaza fa ajmi'u kaidakum thumma atum saffa ga fir'auna da jama'a ga dandason al'umma da suka zo ganin yadda za ta kaya ga annabi musa da ɗan uwansa annabi hawa sannan ga bokaye sun shigo sahu-sahu a filin taro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 نكون نحن الملقين نعم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله يجي قالوا يا موسى أنهدوا فيه في سكتي يا موسى imma an tulkiya wa imma an na kona na hannun mulki kai za ka fara baje kolin naka ko mu damu fara a suratu faha ƙalu ya musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أكون أول من ألقى قال بل ألقوه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قالوا يا موسى suka ce ya musa in ma an tulkiya ko dai kai ka fara zuba jefa kayanka wa in ma an na kuna na hannun mulkin ko mu fara jefa damu. kamar yadda arama ya karanta a surutu faha kalu ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na kuna auwala man alka kai za ka fara zuba kayanka na tsafe-tsafenka ko mu fara nan kada sai ce musu bal alku ku zuba na ku ka rike wannan a matsayin ka'ida ta rayuwa shi Allah yana jarabtar mutum gwargwadon imaninsa jarrabawa ba za ta gushe ba amma dai ka ɗauka duk ƙarfin mai ƙarfi lokacin da zai yi faɗa da kai in kana kan gaskiya ka kwantar da hankalinka ba da kai zai yi faɗan ba da gaskiyar ne kuma tun da da gaskiyar ne wallahi da zai iya ba karka razana karka daga hankalinka faɗan in dai akan gaskiya ne to da gaskiyar za a yi rigima ita kuma gaskiya ba za a taɓa galaba a kanta ba amma kai da kake tare da gaskiyar za ka iya haɗuwa da jarrabawa jarrabawa kuma za ta wuce jarrabawa kuma ko ba akan gaskiyarka ba za ta iya zuwa jama'a muna fahimta duka annaba wannan, akwai wadda bai haɗu da jarrabawa ba babu to ita jarrabawa in ma ba ta same ka akan gaskiya ba za ta same ka akan ƙasa ba haka ne kuma haka haka ne in ma ba ta same ka akan tsayawa akan gaskiya ba za ta same ka ko da kana bacci saboda ka ita jarrabawa sunnar Allah ce a rayuwa to amma dai lokacin da kake kan gaskiya ka tsaya don gaskiya gaskiya ce kuma duk lokacin da kake kan ƙarya ko da ka ga a karon farko ka yi galaba to fallasa yana wa ba haka wannan tsarin rayuwa yake haka Allah ya tsara duk kuma ƙarfin mai karfi lokacin da ya tinkari gaskiya wallahi ba zai iya da ita ba ba zai iya da ita ba ƙalaban alku sai ya ce musu a'a ku fara jefa na ku ƙala alku ya ce ku jefa falamma alƙau lokacin da suka jefa kayan tsafinsu saharu a'ayunan nasi, nafi sai suka sihirce idan dunan mutane wastar habuhun suka rikita mutane suka tsorata mutane wujau bi sihirin azim Allah ce sai suka zo da sihiri mai girma filin taro kawai sai ya rikice. wannan raƙuma ce ta rikide ta zama kaza sanda ne ya rikide ya zama abu kaza waccan igiyar ta zama kaza wannan abun ya zama kaza ai abinda abinda yake suke so su cimma shine su zo da abinda annabi Musa bai isa ya zo shi to da kuma gama garin mutane ne domin dama babban abin tausayi babban abin tausayi a rayuwa wadda yake rayuwa ba bisa ilimi ba shi ba abin da ba za a zo mishi da shi ba ba abin da ba za a zo mishi da shi ba aka ji mutum ya ce ai malamin nan suna rikita mu kana rikita kanka sai ka rikita kanka inda kana karanta wannan in ya faɗa sai ka je ka duba wannan in ya faɗa sai ka duba ba mai rikita ka alƙur'anin nan guda ɗaya ne kuma ƙur'anin nan tun lokacin sahabbai ake shar'ansa ake fassara shi wani ya ƙi sai ya zo da abin da ya fi na sahabbai wani ya ƙi sai ya zo da abin da ya fi na tabi'ai ne to amma ka zauna ka ƙin karatu kaga ba rikita da aka yi ba kai ka rikita kanka da kanka to abinda suke so su yi amfani da shi kenan su zo da waɗannan tsafe-tsafe domin su rikita mutane domin da su jefa musu cewa ai na annabi musa ma tsafi ne kun tun farkon magana ai abin da suke faɗa kenan lasahirun alim suka ce masihirci ne ƙwararre to da wannan suke so su rufe abin a idon mutane to amma ya rufu bai rufu ba wastarhabuhum suka rikita su waja'u bi sihirin azim Allah ce suka zo da babban sihiri dama ƙwararru ne kun san sai da aka tafi birane aka je aka tattaro su a suratul taha yace fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a igiyoyin da suka watsa sandunan da suka watsa yukayyalu ilaihi sai gashi yana rikida a idon annabi Musa annaha tas'a kamar suna tafiya sun dawo abubuwa masu rai suna kaiwa suna komowa macizansu suna kai tsara fa aujasa fi nafsihi kifata Musa annabi Musa ji tsoron wannan fitinan tunaninsa karfa wannan abun ya zama sanadiyar batan mutane eh tunda ya ga sandarsa ita ma macijiya take zama gashi sun zo da nasu suma sun rikide sun zama macizai kaga dole ya ji tsoron karfa a gagara bambanci tsakanin nashi da nasu to amma tun da ɗayan gaskiya ne tsaye ba gaskiya ba dole da a gani matukar magana gaskiya ce ko ba da a fahimce ta a lokacin ba 'ya'ya da jikoki sai su fahimta karka ji shakkan faɗan wani abu da kasan gaskiya ne ko wadda ya ji yau bai yarda ba to wani sai bayan ka mutu zai zo ya yarda in dai gaskiya ne ka faɗi gaskiya Inda gaskiya ne ka faɗi gaskiya wannan sanda ce ta zama macijiya nasu ma sanduna ne suka zama macizai suka zama abubuwa daban-daban kaga ai za a ce ba za a iya bambance wanne ne ba wanne ba to amma Allah ya bambance fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuqayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga igiyoyinsu da sandunansu sun rikida suna kai kawo a filin taro wannan ya harba ya yi can wannan ya juya ya yi can sihiri ta kota ina fa auja tafi nafsihi sifatan musa annabi musa sai ji tsoron karfa wannan fitinan ta tafi da imanin mutane sai kuma abin da kulna la takaf Allah ta fi muka ce mishi karkara zama innaka antal a'la kai ne a sama domin kana tare da كيمي ne asabar tun da kana tare da gaskiya إلى موسى وأوحينا إلى موسى أنا ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم الله يجي وأوهينا إلى موسى yanzu ba sun zuba abubuwan da suka zuba ba filin taro ya jitse ka suranta za ka ji ana irin ihu din irin an ci gari fir'auna yana zaune yana kallo hamani yana zaune yana kallo falamma alƙawu. Kada musa ma bai siyar inna allaha sayyubtiluhu inna allaha la yuslihu amala al-muslimin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun lokacin da annabi Musa ga ƙura ya tashi kayan tsafi an baje koli abubuwa sun rikida an canza kala Musa sai ce ma ji'tum bihi sihir yace duk abinda kuka zo da shi dinnan tsafi inna allaha sayyubdiluhu yace kuma Allah zai bata shi inna allaha la yuslihu amalan muslimin yace Allah bai kyautata aikin mabarnata wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi annabi annabi Musa yace Allah zai tabbatar da gaskiyarsa da kalmominsa walau kariha al-mujrimun ko mujrimai ba su wa auhayna ila Musa Allah ke sai muka yi wahayi ma annabi Musa an alki asak Allah ke ma annabi Musa jefa sandanka ba shi kenan in Allah ya ce yi kan ai an gama an alki asal Allah ya ce ma annabi Musa jefar da sandanka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun annabi Musa na jefar da sandan nan sai ta zama macijiya sai ta dinga bin macizan tsafe-tsafensu da sihirce-sihircensu da duk kolin tsafi da suka baje sai macijiyar annabi musa ta je tana haɗe su in ta haɗe wannan raƙumin sai ta je ta haɗe wannan bujimin sai ta je ta haɗe wannan sai ta haɗe wannan sai ta haɗe wannan sai da ta lankwame duk kayan tsafin malamin tafsiri suka ce ta zo ta fasa kai a gaban fir'auna sai eh. ce musa ka zo ka kama wannan abin ko wa ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kai da sagir Allah ya jefa sandanka duk abinda suka yi nan tsafi wala yuflihu sahiru haythu ata Allah ya matsihinci bai nasara a ko ina. baya nasara a ko'ina to shi kenan sai ga sandar annabi musa alaihi salatu wasalam ta cinye duk kayan su. ta kuma dawo ta tsaya annabi musa alaihi salatu wasalam ji rike sai yana daukan macijiyar sai ta zama sanda ba shi kenan kuma in akwai wani mai shigo ba in ba ku manta isan ashabul ukudur ba duk juyin duniyan da zai yi shi sarkin ya kashe yaron ya gagara ƙarshe yaron ne ya ba shi shawara sai da aka yi gangami to a wajen aka yi launcin din musulunta mutanen kasar in dai barna ce in dai barna ce in dai barna ce wallahi karka ba ka so za ka iya ganuwa da jarrabawa wajen kalubalantar ta amma wallahi ba za ta yi nasara a kanka wallahi ba za ta yi nasara a kanka in kuma akan karya kake kai sauri ka hutar da kanka wallahi ba za ka taɓa nasara a rayuwa kana so ka zama wani a duniya kana so ka zama wani a cikin al'umma kuma ka ce da dukiyar jama'a za ka sata ka zama wallahi a ta lokacin da za dai ka tara dukiya za ka tara amma haka za ka kare a shan magani kimar kuma wallahi ba za ka yi ta ba wallahi ba za ka yi ta ba ƙarya ne wallahi ka bi wata hanya ba daidai ba kuma ka kulle wallahi babu hanyar in dai hanyar ba daidai ba ne to close wallahi ko dai ka dawo da baya ko kuma ka tike a inda kake in hanya ka ɗauka na bin mata wallahi ba za ka kulle ba kawai ka sare ba ka dawo duk hanya in ba daidai ba ce wallahi ba ta kulle wallahi ba ta kullewa idan kuma gaskiya ne ka yi haƙuri za mu ji yadda wannan al'amari ya faru annabi musa ka yi ta dannan su a yi haƙuri a yi haƙuri rana ɗaya sai ga misira a hannunsu jama'a muna fahimta to an gama da harkar tsafi ga su a gaban fir'aun igiyoyinsu da sandunansu duka babu macijiyar annabi musa ta ce. kuma ga annabi musa da annabi harun ga sandarsa a riƙe a hannun fagulibu fawaka alhaku allah ya ce sai gaskiya ta tabbata wa batsala makanu ya amalun duk abin da suke aikatawa sai lalace fagulibu hunalika allah ya ce sai aka yi galaba a kansu a wannan wajen Wan wankalabu sabirin sai suka juyo cikin kaskanci wa ulqiya saharatu sajidin duka waɗannan bokaye sai suka faɗi suna masu sujuda ga Allah qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da Allah ubangijin talikai sai ce rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangijin annabi Musa da Harun his Waccan magana da annabi Musa ya gaya musu ta fada cikin zuciyar waɗansu da yawa daga cikinsu. Ita musu ku tsoron la tattaru alallahi kadiban fayyufi ta kumbi azaba wa kadi khaba man wala yuflihu sahiru haisu ata fa ulqiya sujjadan qalu amanna bi rabbi musa wa harun qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun duka suka fadi suka yi sujuda suka ce mun yi imani da Allah talibai annabi musa da ba sun yi imani ba to bari ka yadda rayuwar imani kuma yake yanzu dai kaji ji maganganun da suka yi tun kafin su yi imani to yanzu bari ka ji kuma kalmomin su bayan imani babu wani abu da Allah zai ma a rayuwa rahamar Allah ta cin maka wallahi kamar imani duk abin da zai taba ma imanin da kai baya baya da shi karanta mana daga nan kalu amanna bi rabbil alamin قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قالوا في سكتي آمنا برب العالمين من إيماني قال الله أبنجي تاريخي رب موسى والأرون don kar fir'auna ma ya dauka wata magana ce suka ce ba ubangijin annabi Musa da Harun bayan su ma sun taho dagar ba kala sai kala fir'aunu sai fir'aunu yace amantum bihi qabla an azana lakum kwayi imani da shi ku ba da gaskiya da shi qabla an azana lakum kafin na muku izini to shi mumini na neman izinin wani ne wajen bin Allah yana neman izinin wani ne wajen bin Allah nan ne idan suna tare da wani babba lokacin sallah in bai tashi ba ba za su tashi ba a yi asara an yi asara ai wannan harkar zama da kuke na yalla ne sallah kuma tsakaninka da ubangiji ne na mai duka ne saboda ka in bai tashi ba tun daga sha ɗaya har karfe gudu biyar su ma ba za su tashi <laughs> kala ya ce kala fir'aunu fir'aunu ya ce amantun bihi ƙwabla an azana lagun yanzu kwa ba da gaskiya da shi annabi musa alaihi salatu wassalam ƙwabla an azana lagun kafin na muku izini inna haza la makarun makartu mugu fil madinati ya ce to na gani. wani makirci ne da dama aka haɗa baki da ku aka shirya a cikin misira litukuriju minha ahlaha domin ku fitar mutanen misira daga garin su dazu kun ji ana cewa annabi Musa ya zo da sigiri zai fitar mutane su ma bokayen tsakanin su in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihirihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla su ma bokayen suka ce annabi Musa da annabi Harun sun zo ne da sihiri don su fidda mutane daga Misira yanzu sun musulunta shi ma Fir'auna ya jefe su da sun zo da sihiri don su fidda mutane daga Misira jama'a mun fahimta amantum bihi qabla an adana lakum yace yanzu kwayi imani da shi kafin na muku izini inna haza la makrun makartumuhu wannan wani makirci ne da aka shirya shi kuka shirya shi a cikin misira da tukurju minha ahlaha domin ku fidda mutanen misira daga misira ina yanzu su ma fidda mutanen ya dawo kansu to duk wanda ya shiga tafiyar shi ma sunan sa fasaufa ta alamun fir'auna yace to za ku gane kuskuren ku la uqatti anna aydiyakum yace wallahi zan sassare hannayenku wa arjulakum da kafafunku min kilafin asabi idan aka sare hannun dama sai a sare kafar hagu to mutum ba zai sake amfani ba a rayuwarsa summa la usallibannakum ajma'in sannan zan tsire ku dukkanku kalu sai suka ce inna ila rabbina munqalibun kace ranka yi dai ina ma kun Allah da mu <laughs> to ina jin ko a suratul yunus ne saboda tsaban shegantaka lokacin da za su jefa igiyar makalu bi izzati fir'auna irin ka yi abu ce bismillah din فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تو لوكتين ده ذا أجيبا تو ده سنن فرعون أكتب duk kuma tsiya ne duk kuma tsiya ne to gashi nan yanzu ta ciwi la ku kafte anna aydiyakum la ku kafte anna aydiyakum wa arjulakum ya ce musu wallahi zan sare hannayenku da kafafunku a zaɓe sun mala usalliban na kuma ajma'iyyar sannan zan tsire ku baki ɗaya ƙalu inna ila rabbina mun kalimun, suka ce aiki Allah za mu koma a suratu yunus suka ce la bayr qalu la bayra inna ila rabbina munqalibun qalu la bayr suka ce la bayr inna wa an yaghfira lana rabbuna khataayana an kunna awwalal mu'minin qalu la bayr suka ce la bayr ba matsala ka sare hannayenmu da kafafunmu inna ila rabbina munqalibun iyakaci dai ai za mu koma gurin Allah suka ce mu yanzu babban damuwar mu Allah ya yafe mu akan harkan tsafi da muka suka ce babban abin da ke gaba mu a suratul baha qalu amanna bi rabbi musa wa harun qala amanna قلتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الدين بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما إنه من يعني يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا قال يتي آمنتم له قبل أن آذن لكم فرعون يتي ينزقوا بعد قسطيا da Musa ku yi imani da shi da abinda ya zo da shi ƙwabla an azana da ku kafin na ba ku izini innahu lakabiru kuma lari ya kuma sihir ya ce na gani dama shi ne babban ku da yake koya muku sihiri ba an dauka da kame ba innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr shine babban ku dama da yake koya muku sihiri la uqaffi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf yace zan sassare hannayenku da kafafunku a sabe wala usalliban na kun fi jihurin nakali zan tsire ku a jikin itatuwan dabino wala ta'alamun na ayyuna a shaddu azabar wa afaka za ku gani, da ni da ubangijin musa wa ya fi tsananin azaba wa ya fi tabbas kalu suka ce mishi lan nu'thiraka alama ta alaminan bayyinati wallazi fadara suka ce yalla boy wallahi ba da mu sake saurara maka kun ji barazanar da ya musu lannu usiraka alama ja'ana min albayyinati suka ce ba za mu sake fifita al'amarinka ba ka faɗi wani abu mu ɗauka mu fifita shi alama ja'ana min albayyinati akan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu daga ubangijinmu wallazi fafarana ko mu fifita al'amarinka akan ubangijinmu da ya kage halittar waɗansu malamai suka ce rantsuwa ce lan ka alama ja'ana min al ce. ba za mu taɓa fifita wata maganarka mu saurare ta mu ɗauke ta mu aiwatar da ita alama ja'ana min ce akan abin da zo mana na hujjoji bayyanannu ba wallazi farana suka ce mun rantsi da wanda ya halice mu faqdi ma an qam suka ce ka zartar da duk abin da za zaka zartar innama taqdi hadhihi alhayat hayatar duniya suka ce iya abin da za ka iya kararwa kawai rayuwar duniya akwai wanda bayan ya kashe ka zai bi ka lahira ya ce a maka wani abu innama taqdi hadhihi alhayat hayatar duniya iya kar abin da za ka iya kararwa kawai rayuwar duniya ka kashe mutum ka tsire shi suka ce mishi faqdi ma an qam suka ce zartas da duk abin da kake so ka zarta inna amanna bi rabbina suka ce fir'auna ji mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana kafayana don ya gafarta mana laifukanmu wa ma akrahatana alaihi min sihir ya kuma yafe mana abin da ka tilasta mu muka dinga yi da sihiri wallahu khairun wa abaka Allah shine mafi alkhairi Allah shine mafi wanzuwa in azaba ce tashi ita ce mazi ba taka taka tana da iyaka kun ji martan da suka yi inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahatana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa kuma sai suka ce wa fir'auna innahu man ya'ti rabbahu mujriman kuma ka sani yalla bai duk wanda ya je Allah yana mujurmi mai laifi fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya suka ce zai shiga jahannama har abada ba mutuwa ba rayuwa suka ce ka saurari wannan da kyau jama'a mun fahimta haka wani daga cikin azzaluman sarakuna da aka taɓa yi a baya ya ji labarin wani bakon malami ya shigo garin malami ne na suna sai ce a je a kira mishi malamin aka kira malamin su gaisa kai ne wani wani ce ya ce lallai ina jin labarinka da da'awarka da ka kaza kaza kaza ya yi yaba yi fatan da kai ya ce malam kamun nasiya suna zaune daga shi sai shi shi kenan ya dinga jawo ayoyi na alkur'ani da suke magana akan shugabanci idan shugaba ya yi zalunci hadisai idan shugaba ya yi zalunci ga makomarsa a gaban allah yayyayyayyayi da ya gama ya ce to na gode malam allah ya saka da bayan kwana biyu ya tura ya ce a kira malam aka kira ce malam ka sake yin nasiya ya sake ɗaukowa in shugaba ya yi zalunci in shugaba ya yi kaza in shugaba kaza kaza kaza ne ya gama ya ce allah ya saka da bayan kwana biyu ya kira shi ya ci malanka mun da sai ya sake dawowa shugaba idan ya danne talakawa ya ci malanka baka iya wani wa'azi bane sai na shugaba sai na shugaba ya danne talakawa ya ce to yalla kun ne yasa zan maka wa'azi akan abin da ba halinka ba to mutum kullum tare da shi kuke sallah kuma kace zaka mishi magana akan sallah ai sai a dubi kuma ta inda ya gajiya sai a matsa wa'azi ta wajen in baya rike gidansa da kyau sai a gyara yace don me zan maka wa'azi akan abin da baka yi ai dama ka bar na maka wa'azi yace to ta inda na gano wa'azin zai yi aiki ta nan zan yi amma kullum kana raba wa mutane abinci kuma zan ce maka dinga ciyar da mutane inda na ga za ka saci kudinsu kuma sai in ce to a daina satan kudin mutane ai kai kace amma wa'azi shi yasa yana daga cikin wa'azi mafi amfani gare ka ka dinga zuwa inda za ka ji laifinka karka matsa wai kawai ka dinga jin laifukan mutane kai abin da ya shafe ka in za ka ji ka tsaya ka saurara ka yi haƙuri ka danna zuciyarka wani in ana magana a kan laifuka in ya shafe laifin sai ce ana mai habaici ai ƙur'ani babu wanda ya tsalle sai dai in ba za ka ji ba na sha faɗa ko mu da muke karatun wallahi tsewa kawai muke eh haka ne akwai wanda ya isa ya ce ƙur'ani zai karanta ya fassara shi bai taɓa shi ba ai zai yi ba shi ƙur'ani 100% a cike yake ba kuma wani malami da shi ma 100% a cike yake saboda ka in ka ji naka kashe ne kawai ka tashi ka tafi abinka mun fahimta to fir'auna sai ya gagara aukan abinda annabi musa ya gaya mishi dan uwansa annabi harun to yanzu gashi an samu ƙari yanzu bokaye sun yi imani su sun dawo suna ma fir'auna wa'azi kun ga ai an ci gaba to wannan ci gaban ba zai yiwu ba in ba da jarrabawa ba eh. suka ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la ko la yamutu fiha wa ya haya? wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati wanda kuma ya zo ma Allah yana mumini ya aikata ayyukan alkhairi suka ce shi kuma makomarsa aljanna fir'auna yana zaune duk matsafansa yanzu ya rasa kowa to yanzu bari ku ji kuma abin da su hama da za su sake shirya ba shi yasa yana gaya musu wannan magana cewa zai yanki hannayensu zai sare kafafunsu zai tsire su kada wa kada musa da kauni in kuntum amantum billahi قال وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين kafirin to annabi musa alaihi salatu wa salam, yana jin wannan magana da ba daga bakin fir'auna zai sare kafafunsu da hannuwansu zai tsire su ya ɗauki waɗannan matakai annabi musa ya ji martanin da suka ma fir'auna faka da musa ya kan annabi musa ya ce musu ya kuma mutane na in sun sun dawo yan uwa ke in kuntum amantum billahi in har kun yi imani da Allah na gaskiya fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum muslimin in dai ku musulmi tunda kun yi imani to akwai jarrabawa fa kanu suka ce alallahi tawakkalna suka ce ma Allah musamman dogara ga Allah rabbana ya ubangiji la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin Allah karka sa mu zan fitina wa mutanen da suke azzalumai ma'ana karka ba su galaba akan mu har su dauka akan daidai suke ko jama'a su ɗauka a kan daidai suke wannan jina bi rahmatika min alƙaunin kafirin Allah ka tseratar da mu cikin rahamarka daga mutanen da suke kafirai kun ji maganar su domin sun ce wa fir'auna faɓaɓe ma an ta kawo ka zartar da duk abin da za ka zartar shi kenan an dama annabi musa alaihi salatu wassalam ya ɗauki sandansa da ɗan uwansa suka wuce suka fita to yanzu dai gaskiya ta bayyana a cikin al'umma yanzu ba saura nazari ba kowa kuma zai je ya zauna ya doma. aikin Allah ne yake kai ba da ka iya ba kai ba da ka iya ba Allah ce abun da ke hajji a kanka ka faɗi abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi umarni da shi ko suka yi hannu da shi jama'a mun fahimta kazu suka ce inna ila rabbina mun karibo suka ce ai zuwa ga ubangijinmu za mu koma mu masu komawa ne zuwa ga Allah wa ma minna illa an amanna bi ayati rabbina suka ce kuma baka ɗauki wannan mataki na azabtar da mu ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'na sai da mun yi imani da ayoyin ubangiji mu lokacin da suka zo ba suka ce azabtarwa a yayin ba tunda sanadiyar azabar imanin mu suka ce ba abin da yasa ka ɗauki wannan mataki na azabtar da mu sai kawai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu Wadda annabi Musa da dan uwansa annabi Harun suka zo da shi rabbana afrik alaina sabra suka ce Allah ka zuba mana hakuri ka saukar mana da hakuri wa tawaffana muslimin Allah kuma ka karbi rayuwar mu muna musu suka ce za mu jure za mu shi amma abinda suka roƙi Allah ya ba su haƙurin cin jarrabawa. suka roƙi Allah in ma wannan jarrabawar ita ce ƙarshen rayuwarsu to ya karɓe su suna musulmi jama'a mun fahimta to sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu tsora Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha